This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko namad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An tuhumi wasu mutane biyu 'yan California da shirin tafiya gaba ta tsakiya don su shiga kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama IS a takaice. Da Muhammad Badawi da Nadir El Hazayel kowannensu ɗan shekaru 24 da haihuwa sun gurfana gaban wata kotun tarayya a jiya jama'a kwana guda bayan da aka kama su a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na los angeles bisa ga bayanin alkali tuhumar da ake masu na nuna dalla-dallar kullalliyar su badawi da ilhizayal ta amfani da kafar sada zumunci ta yanar gizo wajen tattaunawa kan kungiyar isis da harin ta'addanci da kuma bayyana sha'awar mutuwa a matsayin shahidai da kuma shirya yadda El Hizayel zai bar Amurka ya je shiga kungiyar ta ISIS. An dai damƙe El Hizayel a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa ɗin na Los Angeles yayin da yake ƙoƙarin shiga jirgi zuwa Tel Aviv bisa ga zarge-zargen El Hizayel ya amsa cewa ya yi niyyar sauka a Istanbul don ya shiga ƙungiyar ta ISIS bai yi niyyar zuwa Isra'ila ba a zahiri. alƙalin ya ba da umarnin a tsare badawi ba tare da beli ba shi kuma elhazayel a tsare shi har zuwa mako mai zuwa idan aka sami badawi da elhazayel da laifi kowannensu zai fuskanci ɗaurin shekaru sha biyar a gidan yari saboda haɗa baki su taimaki ƙungiyar ta isis shugaba barack obama ya sake jaddada ƙudurin amurka na kare isra'ila sannan ya jaddada cewa dole ne a hana iran mallakar makaman nukiliya bisa kowane irin dalili da ya ziyarci ɗaya daga cikin manyan masujadan yahudawa da ke birnin washington a jiya juma'a mr obama ya ce yarjejeniyar sharar fagen da aka cimma a watan jiya tsakanin iran da amurka da sauran manyan ƙasashen duniya tuni ta jinkirta wani bangare na shirin nukiliyar iran ya ce yanzu cikakkiyar mafita muke nema ya ƙara da cewa ba zan amince da yarjejeniya marar kyau ba sunana na zai kasance a wannan yarjejeniyar saboda haka babu wanda ke fuskantar kasada iri na a ƙoƙarin ganin wannan yarjejeniyar ta yi fa'ida masu tattaunawa daga ƙasar iran da kuma wata tawagar da ta haɗa da birtaniya da china da faransa da rasha da amurka da jamus sun yi ta ƙoƙarin ganin ba a zarce wa'adin ranar 30 ga watan yuni ba na cimma yarjejeniyar ƙarshe bisa ga yarjejeniyar sharar fage wadda ta tanaji jinkirta shirin nukiliyar ta iran a madadin sassauta takunkuman da aka ƙaƙaba mata dama shugaban isra'ila benjamin netanyahu yana ta sukar yanayin yarjejeniyar da aka cimma da iran yana mai bayyana ta da cewa rarrauna ce to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an amurka da na cuba da ke ganawa a birnin washington sun kasa cimma cikakkiyar yarjejeniya game da batun sake buɗe ofisoshin jakadanci da kuma sake ƙulla dangantakar diflomasiyya bayan shekaru hamsin da wargajewar dangantakar tasu roberta jacobson ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ita a yanzu ma tana da ƙwaƙwarar gwiwar cewa za a cima maslaha To amma akwai wasu abubuwan da ya kamata dukkanin ɓangarorin biyu su warware. Da Jacobson da takwarar aikinta ta Cuba, Josefina Vidal, dukkaninsu sun ce wannan zagaye na tattaunawar ya fi mai da hankali ne kan batun tafi da ofisocin jakadancin. Vidal ta kuma ce a yayin da babu wata shela game da cimma cikakkiyar yarjejeniya sun yi ta samun ci gaba a tattaunawar. tattaunawar da aka yi a wannan satin ita ce muhawara a mataki na sama da aka yi a karo na farko tsakanin kasashen biyu tun bayan da shugaba obama da shugaban cuba raul castro suka gana a taron kasashen nahiyar amurka da aka yi a cikin watan afrilu a panama 'yan kwanaki bayan taron obama ya ce zai fidda kasar ta cuba mai bin tsarin kwamnisanci daga jerin sunayen kasashe masu ɗaukar nauyin ta'addanci majalisar tarayyar amurka dai na da wa'adin ran 19 ga watan mayu ta yi nazarin shawarar da obama ya yanke game da wanke cubar Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta faɗi jiya jama'a cewa tana da ƙwaƙwar shirar da ke nuna cewa da sojojin gwamnatin Ukraine da mayakan sa kai masu goyon bayan gwamnati da kuma 'yan aware masu bijirewa gwamnati duk suna da hannu a abin da ta kira laifukan yakin da ake kan yi ciki har da gwale-gwale da kuma karkashe fursunonin yaƙi ta kuma ce wannan cin zarafin ya wanzu kuma ana yin shi akai-akai gane gwale-gwale da sauran nau'ukan kuntatawa na ta aukuwa akasari daga dukkanin bangarorin da ke rikicin a gabashin ukraine a cewar denis kirishev mataimakin shugaban kungiyar ta amnesty international shiyar turai da asiya ta tsakiya Nau'ukan gwale-gwalen sun bambanta, akan bugi mutane a jefa su cikin kurkuku idonsu a rufe, wani sa'in kuma a bar su haka na lokaci mai tsawo, wani sa'in ma akan rataya su daga silin ɗin ɗaki, ana ta su da wata wayar wutar lantarki a cewar Khrushchev. Gwamnatin Kenya ta ce sojojinta sun fatattaki mayaka masu kaifin kishin Islama waɗanda suka kai hari a wani ƙauyen da ke arewa maso gabashin kenyar a wajejen da 'yan bindiga suka mamaye wata jami'a suka hallaka mutane kusan 150 a watan jiya ma'aikatar cikin gidan kenya ta faɗi jiya jama'a cewa mayakan sa kai sun kai hari kan ƙauyen yimbis da ke ƙaramar hukumar garisa da daren ranar alhamis to amma jami'an tsaro sun fatattake su bayan musayar wuta ba a dai bayyana ko abin ya ritsa da wasu ba wani wakilin muryar amurka da ya ziyarci wajen an shaida masa cewa babu wata musayar wuta da aka yi a ƙauyen suka ce mayakan sa kai kimanin ashirin ne suka shiga ƙauyen da yammacin ranar alhamis kuma sun fice bayan sa'o'i kafin ma sojojin kenya su iso labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Filin a bari ya huce ga Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Yeah.

gudu da yaƙi. Bayan a gudu da ba ta ci gida. wai zuwa ra'isa dutse da abubakar sadiq kafin suwali har da aiko mai sako mm, ai mun ji ibrahim ya ce za a sa waka an haɗi sunana ina ma ina ma ka bar wakan nan duk duniya ta ji za a ji sunan wa aka kira <laughs> ai na ga yadda kai <laughs> To masu saurare dara ta ci gida waka <laughs> Ibrahim Alfani. Za su ji yayi. <laughs> Wallah yankewa zai yi. Za su ji. Masu saurare yankewa yayi na baku amma ni ni ce shaida da kunne na na ji ba ku ji ya ce Bauchi ba a kai ma miki yaki ba. Akwai dai wani ai wakar mai martaba sarkin Bauchi ne <laughs> eh, ta wakar Dr. Alwani ce. Amma dai amma dai sunan ibrahim alfa voa america ya biyo baya wuyan <laughs> wasu <laughs> to yau kamar yadda muka alkawari halima za mu wato za mu fara jin tattaunawar da muka yi da wannan kungiyar mawaka ta marigayi alhaji musa dan kwairo za mu ji waɗanda suke cikin kungiyar nan yanzu sannan kuma za su zo ma za su ba mu cikakken tarihi na shi marigayi alhaji musa dan kwairo da mahaifinsa da yadda ya fara waka da dalilin da ya sake cimar alhaji musa dan kwairo maradin da dangantakarsu da kurna talatin mafara da dai sauransu duk za a ji a cikin wannan shiri na yau amma dai kamar yadda muka saba bari mu sakar miki <laughs> wato in ce linzami mu je gaishe gaishe to ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga yariman zazzau muhammad munir ja'afar da wata yana nan lahiya da iyalan shi sai kuma wata gaisuwa zuwa ga asama'u yahaya excel college da ke kano da watan ita ma tana nan lahiya da duka jama'arta Ga wata gaisuwa zuwa ga barista Husaina shugabar kungiyar mata lauyoyi ta jihar Kano sai wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Rainatu Madam Wine a Libreville kasar Gabon da fatan tana nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga da kawo mai daka ma yaro kashi uwar na gani ba ta dimi wanda ke mai kasar jamhuriyar Nijar. Wallahi za ta yi dimi ba, dimi ba har ta fasa ma sai ta yi. <laughs> Iyayen yanzu kam har duka za su mm, kai. ga wata gaisuwa zuwa ga manya-manyan masu sauraronmu a garin da wulle irin su umma musa markelefa da mai samari rano da mt ibi da abdu kofur mai 'yan sanda wamba sai rashu gashuwa da kalolo baka ukurau zulle sai kuma tanko yalwan shandam da watan duk suna nan lahiya haka ne to a halima kafin ya gaisuwa to kisan yau 23 ga wata ake bikin bude gidan abinci na daily meals a ina a a bauchi eh, kuma ka san yau mm. yau in ce maka birthday Fatima Batulu Muktar 23 ga watan Mayu ko? Mm, eh, haka yau 23. Eh, yau shekarar ta 85. <laughs> Halima wato ah, wani sabon wani sabon gida abinci mai suna daily mills aka gina aka bude amma sai dai mun fita dai zan miki bayanin sa a'a na san ko kai ka bude ba ni na bude ba ko da haɗin gwiwa ka ba ni na bude ba halima idan kawai amma dai zan dai zan miki dan kan ya da zango in sharbi miya shine kake ka ga min in naka ne zan miki bayani saboda haka muna <laughs> gayyatar dai jama'a eh, a cikin cibiya ko kuma in ce gidan 'yan jarida da ke bauchi a ciki ba a waje ba na kusan wurin yawwa to a cikin wannan wurin nuj press center a ciki sabon wato gida abinci ne mai suna daily meals restaurant me da me ake ai halima kusan ba abin da ba a dafa idan mutum wato tun daga tun daga bakin kofa ma mutum in ya jiwo kashi abincin ya ya karasa da gudu ka san malku me malku kuma ka san malku ba a ba sani ba ka shiga Niger ka shiga kan rago da kawar kawa <laughs> ki ce in kin ce ishewu to zan gane abin da yake nufi to ga kuma halima bari dai za mu zo mu yi maganan a gidan abinci da gaba. halima ga dan bangai suwa zuwa ga Awalu. gwamna wafa da alhaji sabo 10 miliyan naira wafa sai alhaji likita abba rori layin kasuwar mata a fage tare da aminin su dr danjuma da mu isa a wafa muna mika dan bangai suwa zuwa ga shugaban majalisar abar yahuci a facebook ismail bima mai gwambawa, sai Awalu gambo isa jihar gombe tare da comrade Babayi muhammad arabo gombe a jihar adamawan najeriya tare da muhammad sani chindo da mai ɗakinsa zainab da wato ɗansu abdallah a unguwar karofin madaki a Bauchin yakubu dan ban gaisuwa zuwa ga cpmd na ta'ala na hukumar gidajen kurkuku ta najeriya wanda yake cibiyar nazarin bukatun ƙasa da ke kuro a jos sai alhaji muhammad madasir layin jibga tudun wadan zaria sai inspector abdullahi musa gidan kurkukun zaria tare da inspector ladan sabo shi kuma a gidan kurkuku na bauchi sai ibrahim s bello wato aminin su wanda ke hukumar gidan kurkuku shi kuma a gombe sai kuma dcp gimba manu dumbulwa mai kula da gidan kurkuku na bauchi tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika gaisuwa ga alhaji musa mai nama na babaldo a jihar jigawan najeriya da fatan kananan lafiya tare da iyalanka da kuma takwarana ibrahimu kwanan nan za ka yi bakuwa kwanan nan na babaldo soja a yawa ce dubu ɗari ya bani. Ya ce zalalan ka ya bani. Magajin boja a yawa ke dubu ɗari ya Ya ce zalalan ka ya Jaraman bauta garba noma dubu ɗari ya Ya ce zalalan ka ya Jaraman bauta garba Adamu ma'azu gwamna wanda ya zarce kwairo. Dubu ɗari biyu ya bani. Ya jira daga ya bani. Tsohon gwamnan bauchi Adamu halima bari mu je ga tattauna da muka yi da wannan kungiya ta dan kwairo kuma za mu faro ne da jin gabatarwa na dukkan waɗanda suke cikin wannan kungiya assalamu alaikum jama'a sunana alhaji muhammadu musa dan kwairo Maradin ina tare da daudun kiɗa alhaji gambo da kuma marafan kiɗa wanda ake kira sallama akwai zacin kiɗa muhammadu namadi akwai baba ibrahim wanda ne wanda ya tunda ne babanmu hoton alhaji musa dan oyaro akwai ciroma maru shi ma duk muna tare a gurin akwai ahmed masanawa shi ma muna tare muna muku barka da zuwa a wannan zaure na san duk wani mai sauraron mai da aka yi maganan alhaji musa dan kwairo ya san wanda ake zance a kai amma akasari abinda mutane ba su sani ba shine cewa wannan kungiya ta marga alhaji musa dan har yanzu tana nan ana jinta shine mutane ba su sani ba nake so ka fara mana da bayanin wannan kwarai kungiya ta alhaji musa dan tana nan har kuma gobe insha Allah saboda bayan shi alhaji musa dan kwaro allah ya ɗauki rayuwarsa allah ya shi kansa da rahama sai daudin kiɗa abokan mm. ɗansa mm. sai ya jagoranci wannan tafiyar shi kuma allah ya nasa iko mm. bayan haka kuma ƙaninsa shi kuma abokan wanda aka fi sani da ciroma shi ma ya jagoranci tafiyar duk 'ya'yan alhaji musa dan gwaro ne shi kuma allah ya nasa iko sai ta zo a kai na yanzu ni amma ni jika ne a wajen alhaji musa dan gwaro maradin yanzu ne nike jagorancin wannan tafiyar kai jikansa ne ta wajen wa wajen daudun kiɗa muhammadu na farko babban ɗansa haka shi ne yayan daudun kiɗa abokar duk 'ya'yansa ne eh. to ni ɗan wajensa ne wato yanzu duk cikin wannan kungiya kamar yadda kake taɗi dukkan ku jikoki ne duk jikokin dan kwairo ne wannan dan wajen daudun kiɗa abokar haka da wannan ciro ma shi ma haka wannan shi kuma babanmu ɗaya dan wajen daudu ne na farko haka wannan kuma dan wajen alisabon kiɗa ne duk yayan dai alhaji musa dan ƙwairo ne haka suke dama mabi da mabi a kace cikin wannan kungiya ta kwakwa wanda yake dan auta ne ga alhaji musa dan ƙwairo amma kuma eh. shi baba ne a gare eh babanmu ne alhaji ibrahim musa dan kwero ba eh, ko da eh, kun girme shi ko mun girme shi ne baba ne tunda da uba ne raka ne eh, haka ne to kaji yanda abun yake tafiya haka ne mm. ka san ah, mutane da dama wato Allah bai ba mu iko mun taba yin hira da shi marigayi alhaji musa dan kwero ba mutane da dama za su so su sani ko su samu wani bayani game da shi marga alhaji musa dan koyaro kamar tarihinsa da yadda ya fara waka da irin waɗannan abubuwan to tarihin alhaji musa dan koyaro maradun hmm. shi dai asalinsa dan zamfara ne hmm. a zamfara kuma a lokal gamet ɗin bakura a nan ne aka haife shi hmm. to lokacin yana yaro karami ina ji ya kai shekara bakwai ko takwas sai ma'aifinsu sai ya tashi zai tafi wani gari na cewa da shi kaura shi ma a zamfara ne zai je wajen sarki sai ya biyo ta maradun da zo maradun sai ya samu sarkin kaya ibrahim a gona sai biya ya gaishe shi shi ne wanda yake masa waka yana ce sarkin kaya mai maradun <laughs> to ba shi ba ne wannan sarkin kaya mai maradun na biyu kenan to haka eh na ɗaya ɗin dai eh, eh. Hmm. to ya zo sai ya gaishe shi ah makaɗar daga ina ce daga gida ce to ina za ka tafi ce zan je ƙaura ya ce ƙaura ya ce wajen sarki ce ya ce to ka shiga gari ka jire ni hmm. in zo in same ka in sallami ka ce to da sarki ya dawo gida sai ya kira shi ya ce to shi mai waka ya ce da ya mai waka sai ce a to ba za ka wuce ba saboda ka dama ina neman makaɗi hmm. saboda ka za ka zauna nan maradun hmm. ya ce to ranka ya ce to amma kuma ina ka fi so kana so ka zauna cikin gari ko ko a kai ka kauye ya ceto shi ya fi so a kashi kauye tunda shi manomi ne ko mm. bayan yana kiɗa mm. sai ce to sai aka kawo shi wani kauye da ake cewa da shi birnin kaya garin wani daga cina shi eh. sai aka ba shi gona ya yi gida ya komi da amman koyo shi dai shi ne makaɗin sarkin kaya maradun mm. koyo zai je ya yi yammata ya kiɗa ya dawo gida shi zauna Mm. sai aka mai da sunan tashi unguwar tasa gidan dan kwanaga don mahaifinsa sunansa usman dan kwanaga to daga nan shi ne zama dai zama su mu dai ina ganin dunna aka yi su a mararu mm. amma shi alhaji musa da shi da yayan shi dan kwairo da babansu dan kwanaga din dan shi ne sarki din ya tsayar mm. lokacin dan kwanaga shi ke jagorancin wannan kungiyar da su 'ya'yansa shi alhaji musa da kurna yayan shi alhaji musa dan gwero ne eh. wato wato kurna ma dama akwai dangantaka tsakanin su da shi alhaji musa baban su ɗaya da alhaji musa dan gwero shine yayansa haka eh haka don na ji ana cewa kamar wani lokaci yadda nake samun bayanin lokacin da muka fara neman tarihin shi mariga alhaji musa dan kwairo eh. ana ce ya fara waka ce da kungiyar kurna na talatan mafara eh, haka to eh. dama ashe dangantaka ne tsakanin su ba wai waka ce ta hada su a'a dama uban su daya haka da kurna da alhaji musa dan kwairo hmm. shi ne ai dama da baban nasu ya rasu sai shi kurna ya jagoranci wannan tafiya wannan tafiya haka eh. da kurna kuma ya rasu sai shi dan kwairo shi kuma sai ya hmm. tafiya haka eh kajin da suke eh wato dama wannan kidin gadon sa suka yi eh gado suka yi haka to halima kin ni dai zan iya faɗa miki cewa wato in banda a wannan karo da muka tattauna da su wato ban san takamamman tarihin shi mm. alhaji musa dan kwaro ba kuma kamar yadda kika ji na tambaye shi da na ɗauka cewa wato dan kwaro yana waka ne tare da ƙungiyar kurna talatan mafara ashe ma wa da ƙani ne ubansu ɗaya ban taba ji ba sai lokacin da muka tattauna da su sai aka yi mm. bayani sosai to mm. a mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu ji ta bakin su kan matsayin waƙoƙin su na gargajiya a yanzu ganin irin barazana babba da suke fuskanta daga waƙoƙin zamani Waƙoƙin fina-finai. Waƙoƙin fina-finai da makamantan irin waɗannan. <laughs> Kuma ga masu kwaikwayon waƙoƙin nasu ma da kayan kaɗe-kaɗen zamani. Eh, Za ka ji ana kutso ana duka da kayan. Ana kalangu da sauransu. Eh. Mm. To masu sauraro ya kan shirin shirin mu kenan a yau sai makon na gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin. Halima Jimarau. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa a huta lafiya. To masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. An tuhumi wasu mutane biyu 'yan California da shirin tafiya gabas ta tsakiya don su shiga kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice. Shugaba Barack Obama ya sake jaddada kudirin Amurka na kare Isra'ila sannan ya jaddada cewa dole ne a hana Iran mallakar makamin nukiliya a bisa kowane irin dalili. Jami'an Amurka da na Cuba da ke ganawa a birnin Washington sun kasa cimma cikakkiyar yarjejeniya game da batun sake buɗe ofisoshin jakadanci da kuma sake kula dangantakar diplomasiya bayan shekaru hamsin da wargajewar dangantakar tasu. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta faɗi jiya Juma'a cewa tana da ƙwaƙƙwarar shaidar da ke nuna cewa da sojojin gwamnatin Ukraine da mayakan sa kai masu goyon bayan gwamnati da kuma 'yan aware masu bijirewa gwamnati duk suna da hannu a abin da ta kira laifukan yaƙin da ake yi ciki har da gwale-gwale da kuma karkashe fursunonin yaƙi ta kuma ce wannan cin zarafin ya wanzu kuma ana yin shi akai-akai. Gwamnatin Kenya ta ce sojojinta sun fatattaki mayaka masu kaifin kishin Islama waɗanda suka kai hari a wani ƙauyen da ke arewa masu gabashin Kenyar. To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah ya yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lethers Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa Wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.